suke haramta shi al'imamu shafi'i yana cikin abin da yake yawaita maimaitawa ko kuma mazancansa ne na karan kansa a gwargwadon maganganu da malamai suka yi yana cewa kullum ulumi suwal qur'ana masgalatun illa al-haditha wa ilmal al-fiqh al'ilmu ma kana fihi ƙala haddasana, wa za ka zaka waswasu shayatini watannan magana da al'imamu shafi'i ya yi ko dai tasa ko maganar da yake yawaita maimaitawa babban malami malam abdulbari a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadle ya ruwaici kaɗan cikin sharkin maganan da shi kanshi al'imamu shafi'i yake mata cewa duk wani ilimi fa in ba ilimin alƙur'ani da abin da ya kunsa ba ba ilimin hadisi da abin da ya kunsa ba ba ilimin fikiu da abin da ya kunsa ba to matukar zai shagaltar da kai kan waɗannan to shi ilimin bai halatta ba inda za ka tunkari wani ilimi sai ya zama sanadiyar wannan ilimin zai sanya baka san faralin ainihin ka ba domin ilimi game da malamai kan kasa biyu shi babban malami malam abdulbari ya kasa wato ibnu abdulbari ya kasa ilimi nau'i biyu a cikin littafinsa Ya ce akwai ilimi na wajibi fardo ainihin ne wannan dole ne din namiji tun mace matukar za ka yi musulunci ba kiristanci ba dole sai ka yi wannan ilimin sa'annan kuma akwai ilimi wanda yake fardo kifaya in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu ba a bukatan a ce kowa sai ya yi wannan ilimi ɗin akwai al'imamun nauyi a cikin mukaddimarsa ta almajmu'u sharhul muhaddab ya ƙara nau'in ilimi ɗaya ilimi na nafula to amma ilimin nafula ɗin nan yana halatta ne a lokacin da ka sauke waɗancan farillai guda biyu duk lokacin da ya zan ka gajiya a kan waɗannan to a ta boko ɗin can ma sai ka zanto kana da damuwa ya a musulmi gaskiya waɗannan al'umma cikin kundin wayi da Allah ta'ala ya sauka mata ba wani abu da aka fifita shi kamar ilimi shi yasa aka ruwaito daga imam maliku Imam Jalil Kijra yana ce ma abdullahi dan wahab lokacin da suke zaune yana karantar da shi abdullahi dan wahab sai yunkuri zai je ya sallan nafila sai ce ina za ka yace zan je ne in sallan nakula sai ya ce wannan abin da kake yi na koyan karatun addini bai yi ƙasa da sallar nafilan da za ka je kai wajen falala ba imamu shafi da ya zo kan wannan maganan sai ya ce ai koyan ilimi na addini ya fi sallan nafila falala sufiyanu saure da ya zo sai ya ce a'a aiki shi koyon ilimin addinin musulunci duk aikin duniya ba ba kaman shi duk abin da ka sani bai kai koyon ilimin addinin musulunci ba matukar niyya ta inganta da haka mu dage yi amfani da waɗannan wasu wasiyoyi da malam ya kawo mana su littattafai ga sunan malamai sun rubuta dangane da falalan ilimi da wajabcin nemansa a babban malami al'imamu al'ajurri ya rubuta littafi akhlaqul ulama ibn rajab alhambali yana da littafi fadl ilmi salaf ala ilmi khalaf khatibul bagadadi wanda malam ya ta mana kutun din yana da littafi taqyidul ilm yana da littafi iqtida'ul ilm amal. malamai da yawa sun yi rubuce rubuce kan abin da ya shafi neman ilimi da neman sa hatta malam abbas ya rubuta littafi kwanan kwanan nan ba dadewa kan al-mushawwiq al-mushawwiq ila al-qira'ati in ka karanta wannan littafin zaka ga ajaib za ga ajaib yadda magabatan mu suka sun kuya wajen neman karatu kaji mutum ya kwana bakwai yana karkaran tafiya dare da rana zai je dan nemo hadisi kwara ɗaya. to sai aka wayi gari mu muka yi sanyi muka tasa abin da ya shafi rayuwa kawai kuma wani abu da nake so na faɗa a ƙarke mu sani ƙwaƙwalwa da Allah ta'ala ya ba ɗan adam bata ta fashewa ba a taba cewa ƙwaƙwalwar ɗan adam ta wani gaji ko ta zo a ce ai ta yi kok ta tsaya ba a ba ta daina karɓan ilimi ba za ka ɗura ma kwakwalwanka komi da kake gani yana nan duk ne ya fi miliyan kwakwalwarka za ka ɗura abubuwa ba zai hana ka karatun boko ba ba zai hana ka karatun addini ba bal in ka haɗa ga karatunka na addini ga karatunka na boko sai zanto kana da nurin ala nurin ka haɗa guda biyu kar ya zan da fiffike ɗaya kawai kake tashi ba ka iya motsawa da ɗayan fiffike ɗan. yadda ka san mutumin da ya sa riga ne bai sa wando ba ka yi karatu zalla na boko ba kai karatun addini ba kana matashi to yadda ka san mutumin da ya sa wa riga ne ta rufe iya cibiyarsa ya rufe saman kirjinsa amma kuma ya bar ƙasansa kasau karatun addini shine asalinka shine wajibinka ire-iren waɗannan lakcoci wajibi ne ya zama inda a ce akwai dama watannan lakta a yada ta a kai ta kafafen watsa labarai a shigar da ita duk kafafe wato social media na yau a sa ta a kafan intanet ko ina ya shiga wallahi billahi akwai bukatar lakcan nan watannan lakta ta mahimmancinta ni ina zaune a nan ne ta takaici me yasa ban ɗibo iyalai na gaba ɗaya na taho da su wajen wannan ba kan haka ma na tura direba na ce mazaje ya ɗauko ɗaya cikin iyali na ya zo don ta ji wannan karatun saboda mahimmancin karatun mu rike wannan karatu mu yi aiki da shi don girman Allah duk matashin da ya halarci wannan wurin to kar ya fita nan face ya yi tunanin malami na addini da zai je ya saka karatu gaban shi ya fara kuma karatu mai tsari kamar da malam ya gabatar mana ba ka je ka jijjiko sayi bukhari duka ce. ka ce wai daga nan za ka fara ba akwai wasu littattafai da malamai suka rubuta don masu farawa ba daidai ba ne ka je ka ɗauko kinkimaiman littafi ka ce wai da shi ne za ka fara imamul bukari kan sahihul bukari ya kare rayuwar shi ga baki ɗaya to ka je ka ɗauko sahihul bukari ka ce ta nan za ka fara inda rayuwar wani malami jijjiɓe da ya kare kai ka ce wai ta nan ne za ka fara ai ga akwai shirme yadda ka san wanda ya zo zai fara karatun boko sai ce shi a fara kai shi 100 level bai yi firamare ba bai yi sakandare ba sai ce kawai a kai shi wani handar level kaga da ya fara magana za a ce a janye shi don zai yi shirme to haka duk wanda zai fara karatu sai ya ɗauko daga ƙasa malamai na cewa man kurimar usul muni al usul wato man kurimar usul muni al usul duk mutumin da aka hana shi mabadi'ul ulum ilmin muka na ƙasa ƙasa to wannan mutum ba zai isa zuwa ga abin da ake nema ba al-imam zarnuji tun a cikin ne. yana nuna cewa da yawa daga cikin masu ilimi suna neman ilimi amma ba su samu li'annakum akhata'u tara'iqahu wa anna man akhata'a tariqa balla fala yanalu al-maqsuda ko wani a makamacin haka haka duk mutumin da zai fara karatu to je ya samu abota ilimin ma'abota wannan fannin su ba shi shawara da wani littafi zai fara maza su zage su ta karatu mata ma haka mata ba a bar ku a baya ba akan harkar abin da ya shafi ilimi akwai zainab bin tasirin yar uwan muhammad bin sirin wanda yake mahaifinsu ma bawa ne bawa ne mahaifinsu amma da suka zage wa da kanwa suka yi karatun addini mai yawa sai da Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka su sai da ya zanto duk da cewa an ce mutum ne mai kusun bi haka mummuna ne amma sarkin zamaninsa shi muhammad bin sirin sai da ya zama in ya zo sai kan tashi ya zauna shi a kujerar sarkin zamaninsa to mata a dahi a yi karatu addininmu na musulunci kundinmu na wahayi da kundayenmu littattafan hadisi da littattafan malamai da suka rubuta zankama take da tarihin magabata maza da mata kan wannan harka na karatun addini muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wajen ganin cewa mun haɗa waɗannan abubuwa guda biyu mun yi karatun addinin mu yawa mun yi karatun boko mu yawa kar mu ce wai za mu yadda a kyale mu a wani fanni in wai ka fara karatun boko kyama kake yi na karatun addini akwai wani da ake bani labari wani dan uwa muna karatu da su muke irin wannan magana sai yake ce man wani a ABU a ta ABU campus wai a hostel yana karatun alkur'ani sai ya ji ana kunkusa masa ƙofa kofa lekawar da zai yi sai ga wata 'yar su ne ya jifa da alkur'ani ɗin kuma ga sauran musulmai fa a ɗakin wai karkawar shi ko wata yar ajin ta zo ta cimma yana karanta alkur'ani cikin watan ramadan ka kalla irin wannan mugun rashin tarbiyya da aka wallahi kwanan nan ake faɗa man wannan da asubahi muna yin karatu a masallaci Na ce kawo irin yadda mutane suke kyaman karatun addini sai wani yake bani wannan labarin wai kawai yana jami'a yana karatun alkur'ani wata talo ko ka aka ce ai shi yanzu yana da yana da dakikanci zai da wayewa an ɗauki karatun addini rashin wayewa ne yanzu galibi ga profesor mana. babban malami ne na addini ko ina ya kai ya komo professor ibrahim ahmad aliyu kuma malami ne dan boko waye daraktan wurin nan ma da muke ciki ba shi ne darakta ba kuma malami ne na alkur'ani yanzu malami ne alkur'ani na hadisi in ka ba ka hukamiya kan harkar alkalanci duk zai safarta maka su tare da haka kuma malami ne na boko gangaren balma shi ne daraktan kwango irinsu muna nan da su da yawa malam da ya gama gabatar da lacca a nan malam bashir lawal ɗauko malam bashir lawal wanda yake kun ga malami ne dutse a abin da ya shafi ilimi tare da haka barista ne in ya so sai cire babban rigan ya cire kaza ya je lawan sukul ya dawo ya tsaya yi haka ne barista ne tare da haka to haka magabata akwai abu ali likali wani malami babba da aka yi shi a zamanna da suka wuce wanda ya hada nau'ukan ilmummuka da yawa kai hatta limamin ibnu al-qayyim kana karanta littafin zadul mi'ad fi hadi ibad za ka ji yadda yake kawo cututtuka kai ka ɗauka wannan mutum in yana zance dangane da cututtukan mata kai ka ɗauka wani kasur gumin kanikoloji ne na mata komi nan nake gani yana faɗin hatta nau'ukan zazzaɓi da zazzaɓi mai inganta jiki da mai ma ƙara wanke zuciya zazzaɓi fa akwai zazzaɓin da ana ma san a riƙa yin shi ne tuntun malaman sun rubuta irin waɗannan abubuwan to bai dace mai sakaci ba matasa mazanmu da mata musammu ne kashin bayan al'umma Allahu alladhi khalaqakum min ba'tin thumma ja'ala min ba'di ba'tin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'fa wa shayba kai kai matashi kai ne mai karfi da jinyi to kamata yayi ka dage tun kana kwanakin kuriciyarka ka tabbatar da cewa ka ci gajiyar kwakwalwarka ka yi karatun addini mai zurfi mai yawa a ƙarke yayin uwa musulmi inda a ce za mu samu wani littafi yana na al'imam ibn kudama ya rubuta shi al'imam ibn kudama al makadisi mukhtasarun min hajjil qasidin wato yadda yake bayanai dangane da yadda yadda za ka iya cin gajiyar kwakwalwarka ka ci gajiyarta ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka haɗa wannan to kan misali lokacin mai wuce haka ba ta da karatun addini ba za ku yi mamaki a yanzu da za ka zo wa mutanenmu da rubutun larabci ka ce ka kowa ya fita wannan wurin sai wadda zai karanta maka layi goma ba wasadi to la za ka yi mamaki layi goma na larabci ba ka kalli irin wannan shi yasa rannan nake faɗa a gidan rediyo an kira ni gidan rediyo mana tattaunawa sai shi a nausa ɗin gidan rediyo ke cewa ayi su ana ganin da da ba karatun sosai yanzu kuma ga karatun amma kuma al'amar ba canza ba ba karatu yanzu da ne aka yi karatu yanzu malam himma ta yi baya akwai bukatar mai yunkuri malamai duk rubuce-rubucen fa da aka yanzu malam da ya gama lacca na wallahi ni kadai nakan ta tunanin wannan malam zai a nan yana da littattafai ya rubuta littattafai malam bashir alal akalli alal akalli ya rubuta littattafai sun kai ashirin amma littattafan nan ba na kajin kuriyarsu me ya dalili saboda al'ummar da yake rayuwa a cikinta ba ma karatu ba a karatu kullum ana karatu mahimmata akan harkar ilimi ƙara binciko harkar karatu zafi gwargwadon karatunku gwargwadon yadda ilimi zai dinga bunƙasa cikinku yanzu in ya rubuta littafi sai aka kwafi ɗari biyar a gurguje a gurguje aka zo aka sai waɗannan littattafai ɗan don me ba zai ƙara rubuta wani ba amma aka ku bugu ɗari kwafi ɗari biyar sai an kai ruwa rana sai an ta tallatawa an ta kururutawa da kyar karke jalin buge-bugen ma ya kare to ina za a samu mun buga wani yi yunkuri wajen kankanin cewa lallai mun fara karatun addini nan nan wadda ma suke a kan sasa kare himma muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka ma wannan santa din da alkhairi a gaban mu kuma akwai professor Ibrahim ah, da shi ma dai zai gabatar mana da wadansu. jawabai ina ga shine ka rubuta nan ko da professor Ibrahim Ahmad Aliyu da kuma Sheikh Ahmad ɗanladi da professor Bala Babaji duk waɗannan manyan professors ne da muke tare da su akwai zan maimaita sunayensu professor Ibrahim na iya sada da kuma professor Ibrahim Ahmad Aliyu da Sheikh Ahmad Alladi ah, da Sheikh Usman ɗanladi da kuma professor bala babaji duk muna tare da su a nan muna fatan za su sa ma wannan taro namu albarka na ga za mu fara da shi profesa da yake kusa da ni professor ibrahim ahmad aliyu a gafata bala sai a sa ma gafata ta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدد عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na shigo nan an fara wannan lecture amma dan abin da na samu Allah ya so ni da na rasa sai ne sa'a na zo amma duk da haka abinda na samu na jin da a son samu ne an tambaye ni da ba zan ce zan ƙara wani abu ba don wasu abubuwa ma da yake faɗa kamar ya shiga zuciyata wasu abubuwa kamar ya biyo ni jiya aji jiya na shiga aji abin bakin ciki sai ka shiga aji ka gaba rabin aji awa biyu sai wannan ya shigo wannan ya shigo wani ma sai ya rage rabin awa ko minti goma sha biyar cikin awa biyu fa sannan ga yana shigowa wasu sun zauna sai su ɗauko handset ana ta duddubawa in ka ce duk wanda ya shigo zan ce me yasa ya makara ba zan hana ka shigowa ba in ka ji dalilan na ce karya duk kuke yi idan da da na tsaya nan na na ce duk wanda ya zo a cikin lokaci kun sani zan ba shi naira dubu wallahi sai dai wanda bai da lafiya zai ba zan gani ba ne to sai na kwatanta ɗalibai da na koyar shekara ashirin ko talatin baya za ka zo aji ka tarar da su a zaune sun yi shuru suna jiran ka kawo ka shigo to yanzu kai magana kai magana kai magana ba sha'awar abu duk saboda duk an tattaru hankalin muna kan kuɗi kawai kuɗi su ne abin bautawa da gaskiya yanzu a nan ƙasar wannan abin bakin ciki ne kwarai to sannan kuma su kansu masu karatun ilimin yanzu ya yi karanci karatu ya yawa ilimi a iri biyu ne kamar yadda Sheikh Abdullahi Dan Fodiyo a cikin littafin Shikafan Ikhwan an ta'arud bil inkari ala ahalil iman ya fada yi babi guda akan alfarku bai na al'alimi wan naqili bambanci tsakanin malami da mai ɗauko labaru na rahoto ilimi iri biyu ne kamar yadda ya ce akwai ilimin zuciya wanda aka yi saboda Allah wanda in an yi saboda Allah ba a cikin zuciyar zai zauna ba za ka ga fassarar shi a zahiri wannan mai irin wannan ilimin shine alim malami amma akwai ilimin lisan ilimin harshe iyakacin shi harshe ga iya larabci ga iya tafsiri ga iya jan hadisai amma bai wuce koma makogoro bare shi ga zuciya to wannan ba ka ganin fassarar shi a ayyuka to mai irin wannan ma ilimin ba sunan shi al'alim ba sunan shi annakil mai ɗauko labaru ɗan rahoto to da yawan masu karatu yanzu ma ɗan rahoto ne shi yasa kuma ba ka ganin tasirin ilimin a waɗanda suke koyarwa don irin wannan ilimin ba shi da wani tasiri canja al'umma kuma ni abin da nake tsoro ba yanda za a yi muna son canji wai mu samu canji sai da wancan ilimi na gaskiya mun bari sai kama kame muke ai buhari ya zo zai buhari zai muka wani canji tsarin da buhari ya zo ya samu secularism ne kamar yadda ya faɗa ne ba allah a ciki a ciki ma alkur'ani ƙasa yake da tsarin mulki tsarin mulki duk abin da ya saba mushi ko ƙur'ani ne dole ya hau kan shi ba shi da inganci a cikin wannan fa muke ma gane wai ba ma ba daidai muke ba har yanzu wannan jahilci jahiltar addinin musulunci wanda shine babban makamin abokan gabanmu kamar yadda malam bashir ya bayani shine babban makaminsu wanda ya sa har addinin musulunci ya zama bako dama annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bada addinu ghariban fa sayudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba yace kamar yadda Muhammad Kutub ke bayani a littafin shi mafahim yan bagi an tusaha da kuma ɗaya littafin waƙi'unan mu'asir yake faɗin irin baƙin cikin abubuwan da musulmi ke ciki na rauni da jahilci da sakarci da lalaci da rashin gata da angwama da sauransu da abin da ya jawo wannan babban abin da ya jawo wannan tushen shi wannan jahilcin jahiltar musulunci ta yadda har musulunci ya zama bako to wallahi ba abin da zai canja sai ran da musulunci ya zama ɗan gida aka gane shi wanda yanzu ko sallan nan wallahi ba mu gane ta ba sallah kamar yadda malam bishir yake faɗa har ya jawo annan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa tabu shahawat an aje sallah kaga mutum yayi sallah yana cin amana kaga mutum yayi sallah barawo ne kaga mutum yayi sallah yayi algush in ka je kana mu'amala da musulmi wanda ya sallah ya fito masallaci yanzu ko sayan wani abu za kana kana fargaba zai cuce ka kana tsoron zai maka algush amma kafirai da abin da sa suka ci gaba kenan suka ɗauki wannan janibi na musulunci suka ci gaba a cikin intanet ka sai kaya a kawo maka gida daga kasar waje ko a ofis wallahi ba za a kawo maka mara kyau ba amma musulmi ga ka gashi kwanaki wani ke gaya min ya je sayayya a nan bakin kasuwa nawa ne tiyan abu kaza ai kaza ne sai wani da ya san shi sai ya zaburo wannan ka kara mishi kuɗi babban mutum ne zuciyar ta lalace saboda jahilci yanzu kuma zai je irin sallar shata ba sallar Allah ba yawancin sallar mu ta shata ce wadda ba ta da amfani sallar Allah na na a ƙur'ani tanha anil fahsha'i wal munkar amma ka yi sallah ka zo ka alfasha wal munkar ka ci riba ka yi sallah ka zo ka yi algush ka fito sallah ka ci amana ka fito sallah ka yi duk lalace lalace wanda aka ce eh, abinan da aka hana wajen mu'amala wallahi ba ta da amfani idan matan nan zamanin maza mazala sama mai wadda aka ba shi labari mai yawan sallah mai yawan sadaka mai yawan azumi amma tana cutar da makwabtanta da baka da baki kawai annabi ya ce ba alheri tare da ita 'yar wuta ce to sai a wannan zamanin ne kai za ka yi sallah don ka wannan busasshe sallah shatan nan za ka shiga aljanna kaga ba amma fahimci sallah ba sallah kan azumin ma da muke ba fahimce shi ba illa kawai wata ramadan watan canjin abinci ne da gasar takaran abinci magariba ta yi mutum ya naɗi abinci ya zama mara lafiya da ƙarshe ko motsi ya kasa yi ya zama da ƙiƙi dan yawan cika ciki in ka cika ciki wallahi da ko ka san akwai ma ciwon koshi da yakan kashe mutum yawanci america ciwon koshi ke kashe su mu ciwon yunwa ya kashe mu su ciwon koshi ya kashe mutuwa kuma wanda a ce wallahi so saboda haka gaskiya mu tashi tsaye mu karanci musuluncin nan mu gane shi shi yasa Muhammad Kutub ma rubuta mafahim bagi an tusaha wai an fahimci gara ma karka fahimta tun farko da kai gurguwa fahimta to wannan gurguwa fahimtar da take nuna mana wai mun mun karanci musulunci mun fahimce shi amma muna tafiya eh a shagide ba ma tafiya muke ba mun zauna waje guda to wallahi yaudara kanmu muke yi kuma ba abin da zai canja na halin rayuwarmu na wahala da bala'i da fitina da muke ciki sai mun fahimci musuluncin nan ta hanyar karatu na gaskiya tare da yi saboda Allah mun kuma a ɗabbaƙa mun aiwatar da abin nan a aikace wanda muke fatan insha Allahu Allah ya ba mu daman wato yin haka kuma ya ba da misali irin yadda da ana karatu yanzu aka yi watsi da karatu sai hira ni kamar ya shiga zuciyata majalisin hausawa ni ban san ma yawan dakali ba zare sun fi ko ina yawan dakali yanzu ni kawai lissafin da nake daga bakin kasuwa zuwa kofan jami'an nan ta biyu second gate akwai majalisin hira na hausawa ya kai goma da na kirga majalisin hausawa bayan la'asar za a zo a zauna a ta hira a ta hira kuma hirar wallahi hirar ɗaukar zunubi ne zama a bakin hanya yana da haɗari a shi yasa annabi ya sahabbai gargadi ya ce akwai haƙin hanya ko sahabbai annabi ya musu gargadi don yana tsoron za su iya cikawa balle yanzu amma mutum an zauna duk matar da ta wuce ana zura mata ido duk wanda ya wuce sai an magana wani ma ya rike tazbi ni akwai wani na mishi na daina mishi sallama duk lokacin da zo sallama ya rike tazbi amsa sallama wajibi ne rike tarbi ko da da gaske kake ko da gaske ne ko zikirin ma Allah ya karba bai wuce nafila ba ko mustahabi ka bar wajibi ka je kana mustahabi in ma ni ba nake karba ayyuka ba in ma Allah ya karbo wato abin nan shi wannan zikirin amma rike abu eh, eh, eh, yana amma ka sallama ka ki amsawa a ina ne aka ce dan ana wani sallace kawai aka hana aka hana magana a cikinta sallah daga sallah sai dawafi sai sa dawafi ma ba a yin sai da tsarki amma ko a dawafi an halatta a yi magana amma kai ka zo ni man san da aka samu waɗannan abubuwan mu to saboda haka a takaice halin da muke ciki masu karatun ma sai an canja zaria ta zama abin da ta maiduguri ma da da an magana maiduguri da an magana maiduguri kowa shayin maiduguri yake Allah ya nuna mana cewa karatun da muke ba karatu bane Allah ya fara da Maiduguri mu ma ba mun tsere bane ba ina fata bane abin da ya faru ne na gaskiya mu fahimce shi ayyukanmu ne ayyukanmu ne yanzu ake tsoron Maiduguri sai dai tsoron zuwa Maiduguri duk halin mu ne ja mana ko abokan gaba ne suka shirya wannan suka galaba a kanmu mun ba su kafa ne mun ba su kofa ne ba mu ma san abin da ake ba hmm? to saboda haka wallahi jahilcin mu ya wuce min sharrin mu nan a cikin makarantawa ma wai wajen karatu kaga ba sha'awar sai sha'awar samun kwali sai sha'awar cin jarabawa ta kowane hali da magudin jarabawa da sayan jarabawa har a rubuta wa mutum abin nan abin da zai samu digiri hmm? duk ana yi kuma 'yan uwan aikinmu wasu in ka dage ma sai an yi daidai ku ta gaba don da su ake hada baki dan abin da za a baka nawa za a baka mun wulakanta ilimi ilimi ya fi komai amma mun nuna kuɗi ya fi komai mutum da dan wani abun hannun shi ya shigo kana rawar jiki ɗalibinka ne amma kana rawar jiki hu wane ne shi ko ma mai wane ne shi ko dan majalisa ne ko wane ne yan majalisan da waɗansu su da ba ilimi sanatar guda biyar firamare suka sakandare suka gama ila ma su ci ba yan abin nan house of reps guda arba'in dukansu grade 2 ne da da secondary school da dai sauransu amma in sun shigo jama'a mu girmama su mu ɗaukaka su fiye da mai ilimi yanzu mai ilimi ba shi da wani daraja ko ilimin bokon ne ma ko jami'a kake da in kana dan sakandare malamin sakandare da dama dama ya zo malamin sakandare ma bai da daraja sai na jami'a na jami'a ma yanzu bai da wani daraja tun da bai da kuɗi eh, in kuma waɗansu suna son su yi daraja sai su dinga hankoran samun kuɗin ta kowace hanya wanda kuma karshe shi kenan an sayar da ilimin ma gaba ɗaya ko aure mutum ya je ne malamin makaranta ne yanzu akwai abokin aikinmu nan ya gama PhD Ya ce min dan uwan uban shi yana tambaye shi wanda kai me kake a jami'an nan ne yace a karatu nake ina PhD haba wannan karatu ba a gama shi to da Allah kana gama karatun nan ka nemi aiki koyarwa fashi a cikin nan eh, koyarwa fashi a cikin eh. wallahi ce kana gama karatun nan ko ni wani aboki na ce in na gama PhD in je in nemi aiki eh? wallahi wai in na gama abin nan na gama phd in je nemi aiki na gama ai gaban je na nemi aiki ba sai na ya zo ce muka haɗu da shi kai baka san haushin ka nake ji ba sai na san zaka ji haushi na ban je in nemi aiki inda zan dinga bada kwangila ka zo in baka ba tunda kai dan kwangila ne to ka sani wallahi ko ka ci gaba da mu'amala da ni a haka nake kuma haka zan zarce haka nake fata yadda ne zan kalli rayuwa ni ba na jin kai haka za ka kalli ta yadda za ka kalli rayuwa ba zan kalli ta haka ba idan ka yadda a haka mu fahimci bambancin da ke tsakanin mu ci gaba da abota amma ba ka sa ni in daina abin da nake ba wai in biye maka in na biye maka kuma ana gama asara saboda haka ya kamata a tashi tsaye wajen magana ilimin nan ba abin da zan faɗa kamar yadda na riga na faɗa fiye da abin da malam bashir ya faɗa ya faɗakar da mu ya nuna matsalolinmu mun fifita abin duniya akan ilimi kuma wato shi yasa muka koma baya musulminmu na farko sun tsaya sun dage akan ilimi amma ilimi saboda Allah ingan sun ci gaba sai da duniyar ma ta zama a hannunsu yanzu turawa ma sai da suka biyo bayan musulmi sannan suka ci gaba duk wanda ya karanta littafin wiri mantari ah, da turanci ya rubuta tsohon judge ne a supreme court na sri lanka kuma ya taba zama mataimakin shugaban bankin kotun duniya ya rubuta littafi a kan shari'ar musulunci kuma ko musulmi ya rubuta abin da zai faɗa kenan kuma ya nuna cewa hatta fannonin shari'a law na turawa daga wajen musulmi suka ɗauko ya bi su fanni da fanni fanni fanni fanni international law commercial law criminal law waye duk daga wajen musulmi suka ɗauka saboda su cikin jahilci suka taso a lokacin da suke cikin bakin jahilci musulmi sun yi gaba a spain a wannan lokacin suke tura 'ya'yansu karatu amma saboda kiyayya saboda kiyayya sun yi ma sun yi wata katangar karfe tsakanin 'ya'yansu da musulunci duk da suna son 'ya'yansu karatu shi yasa ma a lokacin a kotu aka kafa cewa duk wanda ya zo ya zo karatu kasan musulmi aka ji ya dawo yana larabci to a kore shi daga kotu excommunicating ɗinsa wani awai suka ce sakararru banzaye don kun tafi kasan kun je kun yi karatu ku zo kuna larabci wanda mu takama muke kana turanci kai ma ba a sanin ma mutum na da ilimi sai ya yi turanci to su ma a lokacin sai ka yi larabci to saboda haka ya kamata mu gane abubuwan da muke kai abin nan kaza na kan dami ta kwana da yunwa haka muke komai na ci gaba komai na ci gaba yana cikin musulunci kamar yadda farfesa hawking yake faɗa na harvard university ƙasashen musulmi ba za su taɓa ci gaba ba don suna koyi da ƙasashen turai don suna bin tsarinsu amma musulunci zai iya ba da shari'a ko dokoki waɗanda za su warware matsalolin duniya su kuma wato ba da daman cigaba ya ce fiye da haka ma ba tsarin da zai iya ba mutane damar cigaba kamar musulunci saboda haka ba abin da aka rasa a cikin shari'ar musulunci illa ƙarfin halin yin aiki da ita farfesa hawking a cikin littafin shi the spirit of the world politics to saboda haka ya kamata mu san cewa asara muke duniya da lahira wallahi ba mu tsaya mun fahimci musuluncin nan mun aiki da shi ba Allah ya ba mu ikon haka assalamu alaikum sai Allah ya saka da alkhairi ya tunkule mana da yawa daga cikin abin da malam ya gabatar ya ja hankalinmu kan yin aiki da abin da muke karantawa da samar da tarbiyya a rayuwa sannan a ƙarke nuna mana cewa hatta da yawa daga cikin karatuttuka na boko wadda ake ganin kaman karatu ne na turawa daga wurinmu suka ɗauka galibi akan ce wasu education wato ilimi ne na turawa ilimi ne namu ilimi ne na ɗan adam mu a wurinmu mu musulmai hadisi da aka na haka aka yi wato kayanmu ne aka dawo da shi hannunmu da aka cikin daji ma karatun addini da matasa da magidanta za su yi to a haka ɗin ma akwai tsintan ilmummuka masu yawa na boko da mutum zai zama ya samu wayewa na addini mai faɗi sai a samu wani mutum ya samu wayewa mai faɗi misali ya zanto kowannensu ya rasa ɗaya mai wannan karatun addini ɗin shi yana da wani ɓangare na wancan mutumin wanda ya karanta karatun addini mai faɗi da awaye sa'annan wancan kuma ya karanta karatu na boko zalla kawai to mai wannan karatun addini yana da wayewa na addini da daɗin wani ɓangare na wancan daidai lokacin da shi wancan in ya taƙaita kan shi bai shigo kan harkar addinin can ba yana da gidadanci na abin da ya shafi harkokin addinin can domin a cikin karatun addini babu abin da babu kusan shi ne a karke-karke profesa ya rufe mana A muna da manya-manyan malamanmu akwai profesa ibrahim wato akwai a sheik usman falladi cikin masu taliki zai mana taliki na minti goma daga nan minti goma zuwa eh, to to mun takaita ba mun zawa gawa malam na minti biyar lallai ko muna da amsa tambayoyi da malam zai yi insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العالمين ورب العرش الكريم الحمد لله لك يا ni kawai shawarwari ne kawai kamar guda biyu ko uku yadda wannan lakta da aka yi ta yi na tun farko har zuwa yanzu zai samu ya tafi ga kunnuwan 'yan uwa musulmai yadda ba zai zauna laktocin ba za su zauna tari-tari a cikin nan santa ba na gani ya kamata a ce wanda aka yi domin shi ya sani to ina ba da shawara cewa nan gaban za a yi lakta irin ya wannan a samu wasu manya-manya da kuma katafaren musulmai masu faɗa ji daga cikin ko 'yan kasuwa ne ko ma'aikatan gwamnati ko 'yan siyasa su rika zuwa suna halartar wannan lakta ina kyautata zato sha Allahu waɗannan mutane watakilan Allah taimake mu za su zamanto hanya na yada irin waɗannan lakcoci da ake ta yi kuma ana da san idan aka samu yada waɗannan lakcoci ɗin ga al'umma musulmai ko ba a samu biyan bukata ɗari bisa ɗari ba wanda ba zai yiwu ba sha Allah wa a ɗan samu ɗan wani abu ciki kuma ina ganin ƙungiyoyin addini namu da ke ƙasar nan a yi ƙoƙari a samu ganinsu kamar in za a yi irin wannan lakta nan gaba a rika gayyatar wasu manya-manya cikinsu su rika zuwa ko wakilansu suna sauraron irin wannan lakta ina sa rai cewa ƙungiyoyin addinai watakila hankalinsu bai kai ga irin waɗannan matsaloli da musulmai suke da shi ba matsalolin ya yi yawa yadda su watakila irin matsaloli da suke kallo daban to watakila in aka gayyaci ana gayyatar manya cikinsu suna zuwa muna sa rai watakila za su iya fahimtar lallai akwai wasu matsaloli waɗanda suke addaban musulmai a ƙasar nan wanda watakila za su iya ƙoƙari su aiwatar da wasu sashi na sako na irin wa'annan lakcoci kuma a shawara na uku ina ganin zai dace watakila ya yi ma ko shi ne manufan santa ɗin ban sani ba a samu wani asusu na irin duk waɗannan lakcoci da aka yi ta yi ba wai na wannan watan ba duk tun farko ta irin wannan asusu a samu waɗanda za su iya editing su zauna irin wannan lakta su karanta ko kuma a rubuta shi a yi transcribing a rubuta su in aka rubuta su a samu wanda ya iya hausa inda hausa za a yi inda turanci za a yi a rika yin wasu littafai wanda za a tara irin waɗannan lakta domin amfanin jama'a musulmai ana sayarwa gare su saƙon na isa gare su santa na ɗan samun wani abu na shigowa sakamakon waɗannan lakta ɗin ah, ina sa rai insha Allahu idan aka yi haka kasancewar lakcin wata ta tara su a nan za su samu hanya na fita a isar da sako ga al'ummar musulmai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka nagode mutum sai nan assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi kai tsaye za mu je ga karantar tambayoyi da amsa shi Assalamu alaikum ah, gaskiya an yi tambayoyi masu ah, yawa na so kafin karanta tambaya ɗin. in akwai mata da suke da son su ɗanyi ta alikin wa mutum mashi ɗaya ko biyu a cikin mata mace ɗaya ko biyu in akwai wacce take son na? to na? ايه eh wannan ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يا أخوان المسلمين لا يساقى من يلقى خير ما تسعى عليكم أن يساقى من تدعى الجنة في da masu kuma. Allah ya sa kuma mun dace da wannan wata mai daraja maganar da malam ya akan rashin son karatun addini a kai ne mu an ɗan saƙo wani abu da yake mu na dama a game da karatun addini idan malamin addini Allah ya azuta shi ya sami ya sai mota aka gaishe da sabon mota sai a ce wani ne da wannan motan malama addini bai ce shiga irin wannan mota ba sai malamin boko idan ya sa riga mai kyau shi ma haka sai a ta mamaki in ya gida gida mai kyau sai kuma a shiga ana da karabe ana ta to ko dai malam fada ne a to wajen bokanci yake wannan ba wannan kawai malam shi ne ba shi nan ba to ba kuma wani yake wannan shirin ba illa mu musulman kuma mu muke ba addinin namu da kuma malaman namu haka da za ka taɓa jin kirista ya yi wannan magana in ya ga malamin addinin musulunci da wani shiga mai kyau ya yi irin wannan magana ba a'a su suna gina nasu malaman ne ma a yi musu komai na rayuwarsu mu kuma a'a ko abin Allah bai baka samun ba ko abin ba ilimin na addini ne a'a shi kullum malamin addini ya ana so a gan shi guji-guji ne mutu tsakace amma duk zuwa karatu gurin shi sai a ji a koyo karatu a bashi na siyan magi a tashi amma an gan da kyau sai a ce ai ba malami ba ne to don Allah ya ɗan uwa musulmi mu gyara mu gina malaman mu ko mu ba su wani abu mu gina su da kyakkyawan zato mu gina su da girmamawa mu kuma girmama addini mu in haka addini mu muka girmama ta ba wani muka girmama ba kawuna mai muka girmama don girma Allah mu gyara idan muka ga malami na addini da wani hali mai kyau mu ce a shi murna mu ce ubangiji Allah ya ba shi na halal mu ma Allah ya ba mu na halal kuma ba mu ikon cin ta halal subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 alhamdulillah Allah ya saka wa malamai da alkhairi wannan cibiya kuma Allah ya ƙara ƙarfafa ta ya ƙara ɗaukaka ta a magana na gaskiya yau yi zai da ban zo ba zan ce ba ƙarama asara na tafka ba a irin wannan bakka da malam ne magana a kanta tun da har Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon Allah ya karatu to mu a tuwaye wanda muke koyi da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam to shi ma aka ce yi karatu to jama'a mu zama ya gani ai zama bai gan mu ba don haka a ce kai ma kamata ka daje ka tashi ka nemi izini sannan um, shugabannin gida mazaje kenan wannan al'amari za ku da daga gare ku wata matar za ga tana da ƙoƙarin ta tashi da sa 'ya'yanta su san ilimi su sami ilimin nan sai ka gaya ce shi akwai an mutumin da ni ina ganin za su matar ta ce za su tafi za su tafi makaranta shi a lokacin za a je a zauna mishi a shago shi kuma zai tafi kallon kwallo ni ta fama da wannan mutumin ni na san shi ta ce islamiyya za su je malam nasiru ta kaza ya ce shi ko ta je ta su je ga inda yake so su je to kai da Allah subhanahu wa ala'i ko ka kare kawunan ku da na iyalan ku daga wata wuta mai da makamacinta mutane da duwatsu to kai baka kare ba amma kuma tana nema sai ka shige ta to ƙalubalen ku maza ku ne za ku ƙarfafa mu mu kuma mu jaje mu ƙara ƙarfi a kan sa ‘ya'ya mu kanmu mu gane addini <coughs> za ka zo eh, eh, uwa ƙoƙarin ta a nan shi ne uwa ita ce makaranta ta farko ga yarinya ta ko yaranta gaba ɗaya in har za ki nuna musu muhimmancin addini tun daga tasowarsu da asuba dai an yi sallah ko qur'ani ki ba su ai karatun qur'ani Allah ya saka mana Abdullah Abba yana ja mana hankali yakan ce kun yi karatun Qur'ani su koya ma yara karatun Qur'ani su ba su Qur'ani idan suka san Qur'ani Qur'ani zai sanar da su sauran ilmoma to amma jama'a sai kaga abin yanzu ya yi ya uwa kallo ƴaƴa kallo lokacin sallah ya yi ke ki ta su ba na ki ce su ma su abubuwan ya yi yawa matasa ba za mu gane haka ba sai kuna shiga tsaure ku ku ga ƴaƴan kiristoci ana tura su suna yin da'awa akwai wani guri da muna zuwa a cikin ƙauye wallahi gurin na Allah ya saka mu malama dukan mana Ali dinka mun je da su sun taba ganin wani guri ba za ka taba cewa ke ɗan adam ba tafiya ce wanda irin wannan lokacin sai hilux ne suke shiga manyan motoci ba zai karama ba haka muka je muka taras amma akwai yara da ake tura su wani yana zuwa yake duk sati abin da ake mishi tun daga kaduna sai zai da wurin dubu arba'in yana ba mu wa wanda yake jan hankalin su sukan ce ni malama ko ba sha ba da kuɗi ne na kace musu ni addinin mu ba na kuɗi ba ne addini mu na Allah ne idan za ka yi domin Allah ka zo ka yi domin Allah muna tare bayan Allah na suka rinka jin haushi na suna cewa ya za a rinka cewa sun riga ni fara karantarwa a gara amma kuma ni na zo daga baya na ce musu kowa yana da dama addini ra'ayi ne yana da ta kowa na da dama suka ce za mu je gaban hakimi ne ce mu je gaban sarkin zazzab da suka ji haka sai suka sha nan je muka sulhu yanzu wallahi har da na fi karfin su to mun ina na matasan da ba za su rinka shiga wurare ba ku koyi karatu mu kai saƙonni duk inda ya kama sannan matasan namu da dama Allah ya sata mu shi wannan malam eh, Umar da alkhairi akwai lokacin da a bara muka je nake so a tabbatar da wani aji na ƴan matasan unguwanni nake neman shawara gurin shi yace ga yanda za su bi da su su bi su bi kuma cikin ikon Allah aka samu nasara jama'a ilimi yana da alfani kuma wallahi daga ciki akwai uwar ɗaya daga ciki ce ta sha kashe kuɗi kan neman Allah ya tabbatar mata da yaron ke dawo kan hanya ya daina shaye-shaye wallahi bai tarbace nasara ba amma sakamakon karatun da muka rinka ɗan gado a lokacin nan sai har in gari ya waye zai lego ya ce na kwana daga haka daga haka yanzu ta ce alhamdulillah kuma ana ta samun nasara alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi sannan a satin da ya wuce an yi lacca ta neman taimako jama'a sai na ga mutane ba a fito da aljihu ba an yi wa'azi an ja hankali an ja hankali kan ƴan uwanmu da suka daga suke cikin wani yanayi sai na gaba buɗe arzihu ba mata ke ta kama kawo kaya tun da rana an ce gangali ne ya kamata a ce an tara wani abu sai na ga kayan da muka shakawa shi ne kaɗai hakki ne fa a kanmu fa ɗan uwanmu ne fa idan mu ya sama ya zamu ci ya zamu muka shiga wannan halin To a ƙarshe ni ina roƙon wannan cibiya kamar yadda ta saba a baya duk ƙarshen wata tana haɗa muhadarar nan to ta ci gaba don Allah. Inda yadda zai yi a ci gaba da yi na wannan muhadara domin idan aka abin ya wuce to sai jama'a su bar shi. Amma idan aka ci gaba da bibita to abin zai ta ci gaba. Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai. Allah kuma ya sa wannan zaman da muke yi yana cikin dausayin gidan aljanna. Allah kuma ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da kakanninmu. wasu hana sallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka yanzu za mu shiga wasu tambayoyi gaskiya an yi tambayoyi a tambayoyin da aka an so ba wai ba su da muhimmanci ba ne amma abin da yake da muhimmanci shine laccen da malam ya yi a yi tambaya a kansa shi yasa za ga wasu na keɓe can ba wai ba sa cikin addini ba ne suna ciki sai dai abin da ya shafi daccen malam to shine muka keɓe wacce ba ta cikin tsundun ah, amma za mu bashi mai yiwa cikin karatunsu ba yanzu ba za su samu matsaloli kila su amsa tun da ana sa a gidan rediyo kila su amsa irin waɗannan tambayoyi ne insha Allah a akarmakalla wannan tambayar ta shafi matsalar iyali na ɗaya akwai magidanta waɗanda su ba su bar matan ba sa barin matansu zuwa neman karatu kuma su ba su ɗauki nauyin in su je su koyo karatun su zo su karantar da su ba kaji tambaya ɗaya akan ne ba maza shawara a game da mafita akan wannan na biyu matsala na 'ya'ya shine cewa ana samun tangarɗa a game da biyan kuɗin makarantar islamiyya ana barin mata da wannan lalurori din menene mafita a kai na uku na uku shin wani irin gudunmuwa mata za su iya bayarwa a game da neman ilimi na 'ya'yansu bismillahi salatu salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ina ganin kusan jawaban da aka gabatar a lokacin da aka gabatar da muhazarar kusan sun amsa waɗannan tambayoyin sai dai ƙari a kan haka shine uwa kusan malaman tarbiyya suna cewa kashi saba'in da biyar na tarbiyyar 'ya'ya yana kan uwa ne domin ita tafi zama da 'ya'ya a gida amma kuma dole sai uba yayi yi nasa shi yasa akwai ka'ida ta tarbiyya da suke cewa a cikinta al'abu ya sa'a wal tar'a baba ya fita ya je ya nemo hakkin sani shi yasa aka ɗora masa nauyin ga baki ɗaya da aka tashi aka ce ko an fusa kum wa ahlikum nara an ruwaito duk da isnadin yana da rauni سيدنا علي رضي anhu ya يفسر cewa ku an fusukum ya ce allimuhum wa addibuhum ku karantar da su ilimi sannan ku koya musu tarbiyya ba kawai zallar karatu ba koya musu tarbiyya yadda zuciyarsu za ta sakaka sau daga uwa ta zama ta zama mataimakiya ga uba a wajen kula da 'ya'ya da kuma ba su tarbiyya akwai abubuwa da yawa da mata suke yi a cikin gidaje kuma a yanzu ana ta yi kuwar cewa su koyi sana'a suna koya to amma har yanzu mafi yawanci a cikin kashi goma na mata to kashi kusan takwas har yau Abin da suke na cefa na sana'o'in da suke a cikin gida bai wuce su sai gwalagwalansu ba da biki da suke yi har yanzu ba su fahimci cewa su iya ɗaukan nauyin 'ya'yansu a matsayin su je su yi karatu waɗanda ba mu ba ba musulmai ba. muna kalle yadda suke yi a ka za ka ga akwai wadda ta kudancin zariya ce ko sai take soyawa ko masara take gasawa amma za ka yi mamaki ga 'ya'yanta wacce irin makarantu suke yi ilimi ilimin da ta yi imani da shi ta yadda da shi ƙarshe kuma waɗannan 'ya'yan ba za ta mutu ba sai ka ga sun zo sun tallafa mata amma mu ba haka muke ba kuma sannan muna da wata mummunar ɗabi'a baba za ka same shi ya rayuwa ta ƙasƙanci da wahala ba na sharƙiyan wala garbiya ko bai yi karatun addini ba bai yi karatun boko ba amma kuma 'ya'yansa baya da tunanin ya zafi tuma kasi irin wannan rayuwar da ya kaga wannan ba daidai ba ne so daga da uwa da uba wajibin su ne su zama hannu na dama da hagu domin su ɗauraye juna a wajen tarbiyyar 'ya'yansu su zama ƙarfe da ƙarfi sannan sai su haɗu su yi abin da ya kamata a ce su yi wannan abin da ya kamata a yi kenan uba ya ɗauka cewa dama shine shugaba a gidansa shi Allah ta'ala zai fara tambaya sannan uwar ma a ƙarƙashinsa ce amma ita ma tana da rawar da take takawa mai girma hatta a wajen canza shi malamanmu na tarbiyya suna cewa mace a cikin gida ba 'ya'yanta kawai take tarbiyya ba har da mijinta shi yasa suke cewa namiji yana rayuwa ne tsakanin mata guda biyu mahaifiyarsa da take sa lokacin yana ɗan karami sannan kuma da matarsa bayan ya girma ya aure kuma an kuma a hadisi sahihi da imam bukhari ya ruwaito a yaban da yake makwarai shawa ya yabe su da abu guda biyu yace khairu nisa'in rakibna al-khayla khairu nisa'i quraish mafi alkhairin mata da suka taba hawa raƙuni sune matan quraishawa ahnahu lil walad fi sirrihi suna da tausayin karamin yaro yana dan karami sannan wa ar'ahu lil ba'i fi sannan ta iya kula da miji har abin da ya shafi dukiyarsa malaman hadisi wanda suka sharhin wannan hadisin suka fitar da hukunci akan cewa ashe uwa ba kawai tana renon 'ya'yanta ba ne, da mijinta shi ma tana kula da shi ta fashi a titi sau da yawa akwai mutane da zaka ga sun rasa mata ila matarsu ɗaya in aka ba su shawara aka ce su kara aure su yi aure su ce ba za su iya yi ba da suna tsoron wace matar za ta aura da wannan matar ta zama musu kamar uwa irin yadda ta rika musu sefi a rayuwa to abin da ya kamata mata su gane kenan Ka fahimci cewa taimakon da ya kamata su ba mazajen su kenan da gudunmuwar da ya kamata su ba su a lokacin da kika ga mijinki ya gaza a wani babu to sai kuma sai su tallafa masa a wannan wajen da haka insha Allah Allah zai taimake ku ‘ya'yanku su zama nagari su zama mutanen kirki Allah ya sa haka ah, akwai wasu tambaya muhimmiya ah, ta ita ta rage amma na canza mata kama saboda na gane inda aka dusa malin ka ba da shawarar a cikin bayanin da kai game da abin da zai tallafa wajen haɓaka karatu na manhaja a halin yanzu wani mataki za ka ba da shawara na kusa wanda zai ƙarfafa gwiwar samar da karatun a tsarin manhaja din to a shawara ba aikin mutum ɗaya bane shi a tarbiyyance fitar da manhaji ba aikin mutum ɗaya bane yana buƙatar masana mabambanta idan yanzu misali za ka fitar da manhaji na wani darasi to na farko sai ka gayyato wanda ya ƙware a wannan fannin shi a kansa sannan kana buƙatar ka samu wanda ya ƙware a harkar karantarwa fanninsa shi ne karantarwa kana buƙatar ka san wanda shi manhajin ma ya karanta abinda ake ce maka curriculum sannan kana buƙatar ka samu wanda ya karanci psychology ɗabi'un ɗalibai to waɗannan in sun haɗu sai su fitar da manhaji wancan aikinsa shine ya taka rawa a fanninsa ƙwarewarsa a wannan fannin da ake son a fitar ma da manhaji to a zai taka rawa shi kuma wanda ya san ya ƙware abin da ya shafi manhajin to ya san dama yadda ake fitarwa da yadda ake kasa shi da manufofinsa da hanyoyin da ake bi wajen aiwatar da shi shi kuma malamin da ya kware a harkar to yana da dama da barbaru da kwarewa ta abin da ya shafi harkar koyarwa din sannan kuma wanda ya san ɗalibai da kwakwalensu da ɗabi'unsu shi kuma sai ya zo shi ma ya taka rawarsa a wannan ɓangaren wajen fitar da manhaji to daga kenan irin waɗannan cibiyoyin muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara hura musu rai su ci gaba da yin aikin da ya kamata a ce a yi domin jami'o'i a duniya a yau duk yadda ka kai ka dole sai ka dawo wajensu a gwamnatance su ne gwamnati take mu'amala da su a matsayin masana duk wani da yake cikin gari yake karatun kila bai wuce a lasfika a ji ba amma in gwamnati tana neman malamai jami'a take zuwa ta nema duk da dai akwai wanda in za su nemi yan tsubbu suna neman malamai ko amma kaga wannan ba aikin arziki za a yi ba amma in dai za a yi aikin arziki to jami'a ake zuwa a nema a zuwa ce to ana neman farfesa wani ana neman doktawa ne to tabbas suna da rawar da za su taka ne girma a game da wannan su kuma abin da ya kamata a ba su shawara shine akwai mutanen da suke waje suna nan Allah madaukakin sarki ya ajiye su ajiyar Allah ce su a je a zazzakulo irinsu in za a irin waɗannan aikin a sa su su wasu daga cinsu za su zo su ba da gudunmuwa sau da haka ina ganin da wannan ne in aka yi haka to in sha Allah za a samar ma da koyarwa ta addini wata hanya ta ci gaba kuma damuwar da take mu da izinin Allah ta zama Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana da ita akwai malaman zaure suna nan masu 'yan baiwa suna karantarwa duk kalmar da ka zo a duniyar nan sun san fassararta sun san yadda ta zo ta gaba sun san yadda ta zo ta baya in ta baya ma ka karanto musu za su iya juya ta su ma fassara suna nan to ire-iren su suna bukata wani ya shekara arba'in wani ya shekara hamsin wani ya shekara sittin yana karantarwa to a je a ji ta tasu a nemi shawarwarinsu in aikin ya taso a basu ina ganin irin wannan zai taimaka domin a samar da insha Allah ta'ala manhaja ta karantar da karatun addini sosai abin da ya shafi makarantun zaure abin da ya shafi masallatai ma su kan suna bukatar wannan islamiyu na san an yi waɗannan ƙoƙarin kala-kala ba iyaka kwanan nan akwai wata ƙungiya international ƙungiya ce sun kira manhajin da suka yi basa'ir a ƙarƙashin almuntadar islami tsofaffin ɗaliban jami'ar islamiyya ta madina sun yi wasu littafai guda kala biyu da na malami da na ɗalibi na ga sun fara shi shigowa da su ana rijistan makarantu kuma suna zuwa su koya ma mutane yadda za a amfani da manhaja amma ba nan wajen tattauna ba ne amma in ka kalli wannan manhajin nasu kamar ba su kalli kasashenmu ba ni sai na ce waɗannan ɗibga ɗibga littafan da suka rubuta ina ma da kuɗi suka zo suka raba ma islamiyya a fara jiƙa malaman islamiyya su jiƙu to daga nan sai abin ya sauki saboda wasu littafai suka je suka yi masu kala mai kyau littafi da ka gani sai ɗauke maka hankali amma irin malaman islamiyyar mu da kake da suna jin littafin ɗalibin kila su ma sai kai shekaru kafin su iya shi ka ga ba karamin aiki ba ne. duk da a gabatar wasu sun ce sun yi fira ko sun sa ƙwararru a nan a ƙasashenmu na afirka sun samar mu da afirka wai ne amma dai ba baki nace ba a irin gogayya ta da abubuwan da nake kalla ban jin wannan littafan za su yi tasiri ilimalin su. da zai wuya su tasiri a irin kasashen mu haka da ake fama da talauci in ka kalla kamar littafin saudiya ne ko littafin united arab emirates ko littafin qatar ko littafin bahrain irin littafansu da suke din nan ka gani to akwai wannan matsala sannan in sun ba makarantun baɗi za su sake ba su ka ga wata tambaya ce shin za su ɗauki nauyin ci gaba da buga littafan ya zama har abinda zai ture mabuzu naɗi ka ga wannan wata tambaya ce to amma dai in aka zama a cikin ƙasa da aka san matsaloli waɗanda suke gogayya da mutane su suka tsara wannan to sai ya zama ya fi tasiri insha Allah ta'ala Allah shi taimake mu wato cikin wacan nan lacca za mu dunkule abubuwa da ma iya kiransu kamar kwanike wato wasu matsaya da muka yi sakamakon waɗannan tattaunawa da malamai suka kai ta yi abu na farko mun fahimci cewa wacan nan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ta gaji himma ne iyaye da kakanni wajen neman ilimi neman ilimi din nan duk wani ilimi mai amfani mun gaji haƙuri wajen nemansa daga magabatanmu abu na biyu mun fahimci ci bayanmu wajen karsashi kan neman ilimi da jure masa abu na uku rauni da muka samu dangane da abin da ya shafi neman ilimi baya rasa alaƙa da wato makircin yahudawa da turawan yamma yadda suka shigo mana da wasanni masu ɗauke hankali da cinye lokaci kuma suka yi ƙoƙarin dasa mana ganin ƙasƙancin karatun addini da masu addini ɗin Da yadda yake duk yadda mutum ya kai ga wayewansa ko ci gabansa matuƙar da yana da karatun addini sai a ganin kamar yana da halafiya wato yana da ci baya a rayuwa abu na hudu zai iya yiwuwa a haɗa tsakankanin ilimi na addinin musulunci mai faɗi da kuma ilimi na rayuwa zai da yiwuwan a haɗa wannan kuma kowannensu ya zauna kuma kowannensu ya amfanar da masu shi abu na biyar mace tana da gagarumin gudunmuwan da za ta bayar wajen tarbiyyar 'ya'yanta da kuma kasantuwansu malamai gaba yadda za su amfani kansu su amfanar da iyayensu da danginsu da sauran al'umman musulmi abu na shida an karar da mu kan cewa akwai bukatuwan aiki da ilimi da yawa daga cikin waɗanda suke dakon ilimi ɗin nan ɗauko shi suke yi wato ɗan rahoton ilimi ɗin ne kawai nasu su faɗa ba aiki ba to mu yi ƙoƙari mu cuɗanya karatu da aiki don abin ya zama ilimi na sosai abu na bakwai na kusa da na ƙarke wato yadda ake da ana da buƙatuwar samar ma ilimi ɗin da manhaji A ma karatun addinin musulunci gata ai masa manhaji na musamman mai tsari wanda yake bai zurfafa ba kuma ba a samu kusuri ba wannan ba zai yi ba sai an haɗa da malamai masana fannunuka da yawa kamar yadda malam ya gama yin bayani a yanzu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa ya mana jagoranci ya ba mu ikon aiki da abinda malamai sun gabatar mana wassalamu alaikum wa rahmatullah